Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana tabbacinsa na lashe zaɓe a zaben da za a kammala ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. A ganawarsa da manema labarai a fadar shugaban ƙasa kamar yadda jaridar The Nation ta ruwaito, Lalon ya danganta sabbin matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta da cewa siyasa ce kawai. Gwamnan wanda ya ce ya gana ne da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don samar da zaman lafiya a jihar Plateau, ya kuma ce ma'aikatan jihar na buƙatar ya samu nasara don su ci gaba da samun albashinsu a kan kari. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce ba su da wata tantama na yin nasara a zaben. In kin lura a halin da ake ciki gwamna yana gaba da wajen ƙuri'a dubu arba'in da biyar. Kuma wannan wurare da ake tantama wuraren mu ne wuri ne wanda muka yi kaka gida. To wannan shi ne yake ba mu ƙarfin gwiwa cewa idan an sake zaben sau ɗari ma muna gaba cikin yardar Allah. Jibrin Bancir da ke zama mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan har harkokin ma'aikata ya yi tsokaci. Gwamnati ta ɗauki matakai na tsaro kuma zaman lafiya yi yana ga zuciyarmu yadda aka yi kuskure mu yafe mu juna da mu koma mu zauna da juna. A bangare guda kuwa ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau Jeremiah Usaini ya ce sun yi garan bawul wa ejen-ejen da a baya suka yi amfani da su saboda rashin gaskiya da suka nuna. Mun duba ejen namu wani suka ci sakwai namu mun canji wani lokaci da aka gama zaɓe sai ka ga magoya bayan fuskanta da hankali kafin su ma zaɓe mana ga mutane mu ku bar fada fada bai kyau shi ma sanata mai wakiltar shiyar arewacin plato kuma wanda ya yi nasara a zaben na kwanan nan istifanus gyan ya ce sun shirya tsaf mun riga mun faɗa ma hukumar zabe akan zaben da aka yi a jasta arewa wurare da yawa ba a yi zabe ba an kawo kuri'un boge aka saka bayan wayannan kuri'u dubu arba'in da wani abu akwai kuri'u da yawa wanda har yanzu suna kalkashin bincike dokan kanta eh, wanda tana tafiyar da zabe a najeriya mun riga mun dubi akwai kurakurai da dama shi yasa muka samo hanyoyin da za mu kawo gyara shugaban kasa ya ba hana kai in ba a gyara wannan doka ba ita hukumar zaben da kanta za ta ci gaba da samun wayannan kurakuran Na kuma ji ta bakin wani mai fashin baki kan lamura don jin yadda dambarwar za ta kaya. Sunana Solomon Guruza. An yi amfani da wasu shugabannin addinai da na shugabanni na gwamnati da na gargajiya suna musgunawa talakawansu wai sai sun ga katin da suka dangwala a ga wani jam'iyya suka dangwalawa kafin za a bar su su sa wasu kuma suna ba da kuɗi su ma sai an duba an ga inda suka dangwala kafin su saka sai a ba da signa a je a ba su kuɗi wayanda kuma suke amfani da mulki ko iko da Allah ya ba su ko kuma ce sun kwace da ƙarfi suna wannan akwai saduwa da ubangiji nan gaba tarihi zai faɗi a kan wannan zaben nan da shekaru 20 30 50 masu zuwa wa'ansu shugabannin da ke mulki a yau za a kamanta su da fir'auna saboda munanan ayyukan da suka aikata domin suna so su rike shugabanci ko da yake mutane ba su zaɓe su ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai za ta gudanar da kammala zaɓen gwamnan ne a rumfunan zaɓe arba'in a ƙananan hukumomi ta tara na jihar Plateau, inda dukkan jam'iyyun APC da PDP ke da ɗimbin magoya baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.